da ya ce Legas tana da kyau ko kuma aka san haka wannan ko zai dogara ne ga wani sashen birnin ya tafi amma ga wanda yake san Legas amma ya kwana biyu bai shigo ba to ba shakka zai yi wahala ce bai yaba da abin da zai tara a kasa ba musamman a gaban garin birnin Ikon shi ko wanda ke zaune cikin ta da yake miliyoyin jama'a sun takura sakamakon yunkurin gwamnati ta yin wasu aikace-aikace duk da haka ba za a rasa jinsa yana cewa san barka ba domin ko kafin gwamnati mai ci duk wanda ya san Legas da yawan karkashin gadojin da ke fadin jihar matattara ne na mutanen banza domin yawancin waɗannan wuraren ba abin da ake yi da ya wuce shan taban wiwi ko koken da kuma wurin boyan yan fashi da makami da duk wani aikin asha da ka sani amma yau labarin ya sake kamar ni duk da yake akwai karkashin garin da yake ana harkokin kasuwanci kuma na miliyoyin nairori ne amma kashi sa'in na masu harkoki a wannan wurin mutanen kirki ne amma su ma guguwan canji ta wannan gwamnatin bai kyale su ba sai dai batu na gaskiya ba wani wurin da aka tayar da mutane kuma idan ka koma ba za ka ce san barka ba domin ku da yawan waɗannan wuraren sun koma wajen abin sha'awa sai dai ba shakka ya hakan ya gurguntar da wasu wasu ma yayi musabbabin barin su birnin ikon wasu kuma sun koma sai tangal-tangal suke sun kasa mikewa su koma yadda suke karkashin gadar marimbis na ɗaya daga cikin wuraren da wannan guguwar canjin ta shafa kuma sarkin hausawan wannan wurin alhaji mustapha muhammad ya ce sun yi babban hasara sakamakon tashin su wannan wurin ga dai abin da yake cewa domin wurin nan kusan shekara mu hamsin muna zaune wurin nan kuma muna biyan federal government muna biyan state government muna biyan local government ya kamata in za a tashe mu a ba mu notice ko da na sati biyu ko na wata guda kuma a saman mana inda za mu kwashe dukiyoyin mutane da jama'anmu domin mazauna wurin nan sun kai kusan mutum dubu biyar da wani abu amma karan tsaye sai muka ga ma'aikata sun haɗo mana suna cewa mu kwashe kayanmu za su rushe wuri idan kuma koma ta bangaren samar da magani ne a asibitoci nan ma ana iya cewa ba laifi domin dan shekaru 60 da dan kasa da shekaru 6 ba su bukatan biyan sisin kwabo duk wani magani da za a yi musu a asibitin gwamnatin jihar duk wani mazauni birnin Eko ya san cewa cinkoson motoci na ɗaya daga cikin abubuwan da ke ci musu tuwa kwarya yau ana iya cewa wannan matsalar ya ragu ainihin domin ku wurare irin su Oshodi Mushin babban titin Uzumba Mbadwe da dai makamantansu ya samu tubarikin gwamnatin ta jihar Lagos duk da ke cewa wasu daga cikin su biya ake yi kafin a waɗannan titunan amma hakan ya agaza aino wajen rage cunkoson motoci hakan titin osho da isolo da kuma wanda ya hada daga mile 2 har zuwa bada yana samun kyakkyawan kulawa domin ko aiki ake yi ba dare ba rana domin inganta waɗannan titunan wasu wuraren da kuma yake yana da wahalar samun gittawan jama'a a yi musu gadojin tsallakawa ba tare da sai ka bi tsakiyar titi ba ga dai wasu mazauna birnin iko da irin ra'ayinsu game da aikace-aikacen da gwamnatin ke yi a cikin jihar duk mutumin da yake zauna a jihar lagos ya amfana kuma ya ji daɗin demokaradiyya a jihar lagos domin an samu ci gaba da tsaro babu eriyan da ba taɓa ba wajen tsaro da kuma gine-gine na hanya da sauran waɗansu ayyuka an samu ci gaba inda ya kamata za mu ce inda Allah ya sa wasu gwamnoni namu na arewa suna aikin da wannan gwamna yake na farko samun zama lafiya tsaro na biyunsa taimaka ma mutane duk da gyare-gyare da ake dan wani suna kukan a kan cewa gwamnati tana musguna musu saboda neman ci gaba da gwamnati take nema ta yi a jihar ta wannan wani abu ne daban wanda yake duk inda ake a faɗin duniya babu inda aka sa ci gaba a yi tsammanin cewa ana yin sa dan mutane kowa ya ce yana so a bata yiwa dole wani za musguna musu wani kuma dole a samu su yi maraba da shi idan kuma muka dauki batun ilimi duk da yake jihar bata cimma sharuɗan da hukumar kula da ilimin yara ta majalisar ɗinkin duniya ta gitta ba amma anan ma ana iya cewa ba laifi haka kuma a samar da aikin yi duk da yake tana taka rawar gani sai dai abin da har yanzu ta kasa shawo kansa shine matsalar zauna gari banza waɗanda ake kira area boys domin ko har yanzu suna cin karansu ba babbaka a sassa da yawa a cikin jihar kusan duk inda ka tabo idan dai magana samar da abin mawa rayuwa ne ana iya cewa gwamnatin jihar ta Legas ta taɓuka wani abin a zuwa gani sai dai kuma wasu cewa suke yi idan aka kwatanta ayyukan da gwamnatin ke yi da kuɗin da take samu na shiga a kowane wata wanda gwamnatin ta ce yanzu ya kai naira biliyan 29 sai suka ce ayyukan take yi bai ta kara ya karya ba wasu masu wannan ra'ayin cewa suke yi wannan ma biliyan 29 da gwamnatin ta ce abinda ta ga daman faɗa wa mutane kenan suka ce ko dai me kenan akwai buƙatar inganta wasu ayyuka da yawa a cikin jihar masu wannan ra'ayin suka ci gaba da cewa gwamnatin da ke samun irin wannan makudan kuɗaɗen kuma mutanen ta suke shan wahalar ambaliyar ruwa duk lokacin da aka yi ruwan sama tsohon shugaban jami'ar pdp na kudu maso yammacin najeriya chief olabode george na cikin sahun masu wannan ra'ayin domin ku ga abin da yake cewa we had been talking about the performance of government of lagos you see the southwest is using lagos as the springboard we are trying to tell them especially our people yoruba people that that was not what awolowo stood for muna ta magana ayyukan da jihar Legas ke yi abin da ke nan shine gwamnatocin jihohin kudu maso yammacin Najeriya suna amfani da jihar Legas ne a matsayin mizanin su amma wasu ayyuka ne gwamnatin za ta ce ta yi sai karya cewa suna koyi da ce a Bafemi a Walau amma me za su nuna su ce sun yi wa jama'ar jihar in banda cike teku da ƙasa domin su sayar da filin wanda daga bisani zai zai mai mutane alkakai ko kuma yawan harajin da ake wa mutane mara kan gado shine nasarorin da za su ce sun samu kuma yawancin ayyukan da take cewa ta yi na bakin titi ne kawai idan ka shiga can cikin jihar Legas sai ka sha mamaki sai dai yayin da chief olabode jesus ke wannan maganar amma wasu gwamnonin jam'iyyar tasu ta pdp yabawa suke yi da aikin gwamnan ta jihar lagos domin ko wani lokaci can baya an jiwo gwamnan jihar plateau jona jang na cewa ayyukan gwamnatin jihar Legas abin koyi ne gare su su gwamnoni shi ko gwamnan jihar niger dr mu'azu babangida aliyu cewa ya a lokacin zaben gwamnan jihar ta Legas zagaye na biyu cewa jam'iyyar ta PDP ta hakura da jihar Legas domin ko gwamnatin jihar ta yi wa jama'ar ta aiki da zai wahala jama'ar jihar su kasa sake zaben gwamnatin shi ko gwamnan jihar Kano injiniya Rabi Musa Kwankwaso tattake daga jihar Tasa zuwa nan birnin Eko domin daukan darussan ayyukan da gwamnatin jihar Legas ke yi idan dai za a ce a kwatanta ayyukan jihar ne bisa ga abin da mutane ke cewa to ana iya cewa gwamnatin ta samu sakamakon jarabawa mai kyau musamman ma idan a kwatanta da wasu jihohin da ba su komi sai abin nan da bahaushe ke cewa shirme ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a nigeria.